Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya sannan da fatan ana ci gaba da shagulgulan bikin sallah lafiya. suna na Aisha Mu'azu tare da Maryam doda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri na ranar yau Asabar. 22 ga watan Afrilu na shekara ta 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labaran. To Aisha an ji karar harbe-harbe a daren jiya Juma'a a babban birnin Sudan. Duk da sabanta ayyana sanarwar tsagaita wuta da sojojin Sudan da dakarun ƙasar na RSF suka yi. a gefe guda kuma rundunar sojan sudan ta faɗi cewa tana ƙoƙarin ganin an kwashe jami'an diflomasiyya na amurka da birtaniya da china da kuma faransa daga ƙasar ta jiragen saman soja ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a yau asabar cewa rasha na gwagwarmayar ci gaba da ba da hujjar dalilin mamayar ukraine to kanan labaran kenan a taskar rahotanni kuma za a ji cewa hankalin wasu shugabannin al'umma ya koma kan kokarin sake haɗa kan 'yan najeriya a daidai sa'ad da ake shirye-shiryen rantsar da sabon shugaban ƙasa da sauran shugabannin al'umma a faɗin najeriya mun fito sabon wani launi na shugabancin wannan ƙasa za mu shiga kuma wani sabo to muna fata allah subhanahu ta'ala ya yi mana canji na alhairi sannan mecece mafita game da matsalolin sauyin yanayi da ya jefa al'ummomin wato kasashe cikin wasu yanayi na da ba sabon ba Fulani sun ta gayyara. kaga ina kawowa da gingimu faɗace faɗace tsakanin da manoma gwamnatoci daga tarayya a yi ƙoƙarin neman wurin kiwon Fulani shine zai kawo zaman lafiyar mu Najeriya. Kamar kowace ranar Asabar zamu kawo muku shirin adawa lafiya wanda Baba Yakubu Makeri yake gabatarwa. muna kuma da tafi da kaɗan daga cikin ra'ayoyinku masu sauraro kafin amma kafin mu kai ga gabatar muku da dukkanin waɗannan sai a gyara zama domin sauraron labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An ji ƙarar harbe-harbe a daren jiya Juma'a a babban birnin Sudan duk da sabon ta ayyana sanarwar tsagaita wuta da sojojin Sudan da kuma dakarun ƙasar na RSF da ke gwabza ƙazaman faɗa suka yi. nan take dai babu bangaren da ya ce kala dangane da tayin da shugaban kenya william ruto ya yi na shiga tsakanin don sasanta rikicin da ya yi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane tare da sanya dubban mazauna birnin khartoum tserewa daga birnin sojojin sudan da dakaran rsf dukansu sun sanar cewa za su mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta ta sa'o'i saba'in da biyu daga jiya juma'a don bukukuwan sallah bayan kammala azumin watan ramadana mai alfarma. a halin da ake ciki a yau asabar rundunar sojan sudan ta faɗi cewa tana ƙoƙarin ganin an kwashe jami'an diflomasiyya na amurka da birtaniya da china da kuma faransa daga ƙasar ta jiragen saman soja yayin da ake ci gaba da gwabza faɗa a babban birnin ƙasar ciki har da babbar tashar jiragen saman ƙasar rundunar sojan ta ce babban hafsan sojan ƙasar janar abdulfatah burhan ya tattauna da shugabannin ƙasashe daban-daban inda ya buƙaci su kwace wato su kwashe 'yan ƙasarsu da jami'an diflomasiyya daga sudan ƙasashen waje sun yi ƙoƙarin kwashe 'yan ƙasarsu amma abin ya ci tara saboda aikin na tattare da matukar haɗari yayin da ake ci gaba da gwabza fada tsakanin sojojin sudan da dakarun kasar na musamman na rsf a birnin khartoum da kewaye ciki har da unguwannin jama'a A bayanan da take bada kullum game da yakin Ukraine, ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a yau Asabar cewa Rasha na gwagwarmayar ci gaba da bada hujjar dalilin mamayar Ukraine. Hujjar kuwa ita ce mamayar ta Ukraine ta yi shige da abin da ya faru a tsohuwar tarayyar Soviet a lokacin yakin duniya na biyu. A farkon wannan wata, Rasha ta ba da dalilin tsaro a matsayin makasudin soke faretin bikin tunawa da sojoji da sauran jami'ai da suka fafata a yakin duniya na biyu wanda ake yi a duk shekara. Ma'aikatar ta ce a zahiri ta yiwu hukumomin kasar sun damu sosai kan cewa yawan waɗanda za su halarci faretin zai nuna asarar rayukan da Rasha ta samu a baya-bayan nan. Wata hujjar da Rasha ta kuma bada ita ce akwai 'yan Nazi a Ukraine. ko da yake a yanzu yevgeny prigozhin wanda shine shugaban dakarun wagner kuma abokin shugaban rasha vladimir putin ya fito karara ya bayyana shakku akan kasancewar 'yan nazi a ukraine abin da ya saba hujjar ta rasha game da mamayar kasar a cewar ma'aikatar birtaniya to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To nan da ɗan lokaci kalilan Maryam za ta sake shigowa da kashin labaran na biyu amma yanzu za mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. A yayin da ake shagulgulan sallar Idi bayan kammala azumin watan Ramadana wasu shugabannin al'umma sun buƙaci haɗin kan addinai mabambanta a Najeriya gabanin rantsar da sabbin shugabannin da za su ja ragamar mulkin ƙasar. Daga Mina a jihar Niger Najeriya ga rahoton da Nasiru Batsari ya haɗa mana. ƙoƙarin sake haɗa kan mabiya addinai daban-daban bayan kammala babban zaben Najeriya da ya gudana shine ya ɗauki hankalin wasu shugabannin al'umma a lokacin gudanar da jawaban bukukuwan karamar sallah na wannan shekara a jihar Niger Najeriya. Shugabanni a matakai daban-daban dai a jihar Niger sun bayyana mahimmancin haɗin kai da haƙuri da juna da hakan ke da matuƙar tasiri wajen ɗorewar zaman lafiya ga ƙasa. Shugaban majalisar malamai na ƙungiyar Izala a jihar Niger, Sheikh Aliyu Adarawa ya ce duk da yake an samu bambanci a tsakanin mabiya addinai a lokacin siyasar da ta gabata to babbar fata a yanzu ita ce samun canji na alheri mun fito sabon wani launi na shugabancin wannan ƙasa za mu shiga kuma wani sabo to muna fata Allah subhanahu wataala ya yi mana canji na alhairi to shi ma dai mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Muhammadu Barau Ma'azu na biyu ya ce wajibi ne ga shugabanni su gina al'umma ta gari da za a yi alfahari da su ga ƙasa ya zama wajibi kuma mu gina al'umma ta gari wacce kowa zai yi alfahari da ita ba tare da wani tashin hankali ko kwancin rayuwa ba. A wannan gaba dai shugabannin siyasa da ke shirin barin gado na ci gaba da bayanai irin na ban kwana Gwamnan jihar Niger mai barin gado Alhaji Abubakar Sani Bello ya buƙaci al'ummar jihar Niger ne da su baiwa sabon gwamna mai zuwa haɗin kai. Eh, wannan shine sallah na ƙarshe da zai a matsayin gwamna. Ah, ina fata shi sabon gwamna da zai shigo irin gudunmuwan da aka bani da haɗin kai da aka bani. Ina roƙon mutanen Niger shi ma ba shi da haɗin kan a tashi da addu'a saboda ya samu sauƙi ga aikin da ke gaban shi. To shi ma dai tsohon shugaban mulkin soja kuma shugaban kwamitin zaman lafiya a Najeriya. General Abdulsalamu Abubakar ya ce yana fata 'yan Najeriya za su baiwa sabuwar gwamnati mai zuwa haɗin kai. An yi zaɓe an gama ina kuma fata Najeriya za su taimaka ma gwamnati da za su shiga yin mulki. Bayan jibga jami'an tsaro a sassa daban-daban na jihar Niger, an gudanar da sallar idin cikin nasara a jihar mai fama da matsaloli irin na rashin tsaro a sassa daban-daban. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Kan gaida Malam Nasiru Batsari. Masarar wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye yanzu kuma ga Maryam da ci gaban labaran duniya. Pakistan na shirin kai wani sabon farmakin soja da ake sa ran zai auna mayakan sa kai da ke arewa maso yammacin kasar yayin da 'yan kabilar Pashtun da ke yankin suka ce har yanzu suna neman sanin dalilin hare-haren da sojoji suka kai a yankin a shekarar 2014 da 2017. Kwamitin tsaron kasar wanda ya kunshi manyan shugabannin farar hula da na soja ba su bayyana wato bai bayyana lokacin da za a fara kai farmakin ba. a lokacin da yake sanar da matakin a farkon wannan watan kwamitin ya bayyana farmakin a matsayin na yaƙi da mayakan sa kai a faɗin ƙasar domin daƙile ƙaruwa hare-haren da 'yan ƙungiyar taliban ta pakistan da wasu ƙungiyoyi masu tsauran ra'ayi ke kaiwa kan jami'an tsaro gwamnatin pakistan ta ce hare-haren da aka kai a baya sun kawo raguwar hare-haren ta'addanci ko da yake 'yan kungiyar al'umma na kabilar pashtun da masu fafutukar wanzar da zaman lafiya sun ce matakin zai shafi waɗanda ba su ji ba su gani ba sosai. Shugaban Taliban ya faɗa a jiya Juma'a cewa ba zai bari kasashen waje su tsoma baki a harkokin gwamnatinsa ta Islama a Afghanistan ba, ko da me zai faru. Hibbatullah Akunzada ya yi magana da masu ibada a wani masallaci da ke kudancin birnin Kandahar a lokacin da aka fara bukukuwan sallah na kwanaki uku bayan da al'ummar musulmi suka kammala azumin watan Ramadana. a Akunza da ya yaba da gwamnatinsa da ya bayyana a matsayin mai bin tsarin shari'a musulunci a Afghanistan bayan da 'yan Taliban suka kwace mulkin kasar a watan Agustan shekarar 2021. An gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ranar karin muhalli ta duniya rana ce da aka ware domin faɗakar da al'ummar duniya akan mahimmancin kula da kuma kare muhalli. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani daga Legas. Ranar kare muhalli ta duniya rana ce da aka ware domin faɗakar da al'ummar duniya akan muhimmancin kula da kuma kare muhalli. Taken bikin na bana dai shine saka jari a duniya domin gobe kuma an fara bikin ne bayan da wani dan majalisar dattawa daga jihar Wisconsin na ƙasar Amurka ya shirya gangami domin jawo hankalin gwamnati game da gurɓacen muhalli a Amurka a shekarar 1970 abinda kuma ya kai ga kafa wata hukuma ta kare muhalli a a kasar ya zuwa shekara ta 1990 kuwa kasashen duniya fiye da 140 ne suka rungumi shirin na wannan rana na 22 ga watan afrilu domin faɗakar da jama'ar su game da wannan matsala ta muhalli bayan taruka akai-akai da ake gudanarwa a duk shekara domin kare muhallin sai dai kuma duk da wannan mataki da ake ɗauka miliyan mutane ne ke fuskantar matsaloli da ke da alaka da muhalli walau dai ta ambaliyar ruwa ko fari da asarar bishiyoyi da kuma sinadarai na dan adam masu gurbata muhalli ko ruwa ko kuma akan tudu har ma da dabbobi da tsirrai wato musamman ledoji da yanzu haka suka mamaye ko ina Farfesa Aisha Abdulkadir kwararra ce a fannin muhalli wanda ke magana a kan irin wannan matsaloli. The environmental challenges have continued to intensify humans of across the globe and because of that there have been intensification of extreme weather events. Ta ce ko shakka babu matsalar da ake fuskanta na gurbacewar muhalli na ci gaba da illa a duniya abinda kuma ke haifar da sauyin yanayi a kullum don haka akwai buƙatar ɗaukar mataki na gaggawa kamar kamar da muka gani na ambaliyar ruwa a kasashen turai 2021 wani kiyasi na majalisar ɗinkin duniya ya nuna cewa biliyoyin daloli da kuma dubban rayuka ne ake hasara sakamakon matsalar mamar yanayi a duk shekara to anya jama'a ma sun san da wannan rana ga dai abin da wani malami da na kicibis da shi ya shaida mani baba sani a'a ban san ma da wannan ranar ba sai yanzu da kake ga mana eh na aka ce muhalli na so abin da ke nufi da muhalli saboda wato jeji da ake masu wannan suke ta ake ta saran jeji jeji ga makiyaya kamar wuraren ya kusa karewa eh saboda haka wurin kiwo zai gagara domin gawayi da ake sare daji ya kusa karewa fulani sun ta gayyara kaga ina kawowa da gingimu fadace fadace tsakanin da manoma gwamnatoci daga tarayya a yi kokarin neman wurin kiwon fulani shine zai kawo zaman lafiyar mu najeriya to kowane mataki ya kamata a dauka domin magance wannan matsala garin yadda matsalar ta kici ta kicin yawa sai farfesa aisha ta ce even ordinary citizens are aware that the climate have changed and that's why we continue to create create awareness so as to educate people for enhance their perception of problem. Jama'a da yawa sun san da wannan matsala manoma sun san akwai matsala domin kuwa abincin da suke noma ya ragu don haka za mu ci gaba da wayar da kan jama'a domin ɗaukan matakin da ya dace yanzu dai a yanda hankalin duniya ya karkata zuwa faɗakarwa akan hatsarin da duniya ke fuskanta na gurɓacewar muhalli fatan jama'a shine kawo ƙarshen wannan matsala cikin gaggawa taken bikin na bana dai shine saka jari a duniya domin gobe baban ya jibrin murai amurka daga najeriya an gaida baban gida jibril ta yadda ake ci gaba da kokarin shawo kan matsalar yara almajirai masu gararan ba kan tituna a sassan najeriya daban-daban wata kungiyar alarmomi a jihar niger wato sun yi wata hubbasa domin ganin cewa an yi wa hanci har yanzu dai ga rahoton da wakilin muryar amurka mustapha nasiru batsari ya aiko mana a yanzu haka dai masu ruwa da tsaki a kan sha'anin ilimi na ci gaba da nemo bakin zaren da zai sa a samu nasarar shawo kan matsalar yawon bara daga yara ƙanana da sunan karatun allo a yankin arewacin najeriya dama dai wannan matsala ta daɗe da zama ƙarfen ƙafa da shugabanni da hukumomi a matakai daban-daban ke neman sabbin hanyoyi na kawar da yara masu gararamba a titina da sunan neman ilimi na Muhammadiyya. akan haka ne ma wata kungiyar alaramomi a jihar Niger da ake kira Huffazu ta ɗauki matakin koyar da irin waɗannan yara sana'o'i irin na hannu domin samun ɗaukar nauyin kansu a lokacin da suke karatun allon al'amarin da zai taimaka matuƙa wajen rage yawon bara daga irin waɗannan yara kamar yadda shugaban kungiyar alaramomin da malaman tsangaya na jihar Niger, ambasada Abubakar Sadiq mai turare ya yi ƙarin bayani. a yanzu haka mun shirya kaya na yara sama da ɗari uku amma Allah zuwa da kafin taron da zamu yi nan muna sa ran zamu ƙara abin ya zamto jihar Neja gaba ɗaya local game ashirin da biyar gaba ki da mun zo mun ba su wannan abubuwa tunda abubuwan ana bayarwa kuma ana yi kuma ana ganin ci gaba makarantar da aka ba guda biyu za ka san kai biyar yanzu nan kuma muna sa ran irin wannan iyaye su ma in za su kawo yara makaranta su duba irin wannan dan sana'a da bai ba zai hana karatu ba su rika haɗo yaran da shi suna kawo. To wannan dai wata tsohuwar al'ada ce a yankin arewacin Najeriya da a yanzu haka wasu gwamnatocin jihohin arewacin Najeriya ke ƙoƙarin kawar da ita ko ta wani hali. To amma shugaban kungiyar alaramomin da masu makarantun tsangayar a jihohin Arewa maso tsakiyar Najeriya, Sheikh Musa Adamu Hadeja ya ce idan hukumomi suka ba su goyon baya kuma suka bi su sannu a hankali za su magance wannan matsala da kansu. kamar yadda muka saba a can baya dama yaro zai zanna a wurin malamin shi akwai lokatan karatu akwai lokacin da zai shiga unguwa lungu-lungu nema abinci saboda a matsayin malamin ba zai iya ci da su ba sannan kuma a gwamnatance halin da ake ci gwamnati ma ba ta kau da kai akan wannan tsari mu kuma ya zama mana gado mun saba da shi to raba mu da shi fa sai an mana adalci an yi mana haƙuri an bi mu a hankali mu a goya mana baya don mu samu kan abin ko baya ga wannan ma matakin bankin duniya na bullo da shirin ba da ilimi ga kowa da ake kira besda da a yanzu haka ake amfani da shi a wasu jihohi sha bakwai na yankin arewacin Najeriya ciki har da jihar Niger ya kawo gudunmuwa sosai wajen rage yara masu yawon bara a tituna. Alhaji Sa'idu Ibrahim shine shugaban hukumar bada ilimi bai ɗaya a jihar Niger. Ya yi bayani akan ci gaban da aka samu a ƙarƙashin wannan shiri a jihar Niger. to shirin dai uh, world bank ne ta kawo shi a Najeriya jauhi goma sha bakwai cika da jihar niger ana so yara da ba su makaranta ne a ga an dawo da su cikin makaranta to mu a jihar Neja akwai bangare guda biyu mata waɗanda ko dai sun shiga makaranta su fita kafin su karasa ko kuma ma ba a saka su ba sai kuma waɗanda ke makarantu na tsangaya waɗanda yake ba a yin boko a ciki to waɗannan su ne bangare guda biyu to daga lokacin da aka yi zuwa yanzu an yi ƙoƙarin dawo da mutum dubu ɗari biyu da dubu ashirin da hudu da 879 makaranta ɗalibai kenan yara eh da aka dawo da su suka dawo suka shiga makaranta ba dalibai eh, waɗanda yake da ko dai ba a saka ba kuma sun bari gaba ɗaya an dawo da su kuma a ah, wani abin murna shine an je su mutanen world bank sun zo daga america an yi taro a sati da ya gabata akwai yaran jihar niger da aka je da su akwai wanda aka je da su daga tsangayen gidan shehu na fiye na mina sauke ka huta ba su taba shiga makaranta ba ga suna karatu an gwada sun yi karatu a gaban jama'a kuma ba su taɓa zuwa makaranta ba kenan a kan wannan program da aka yi na besda a nan suka koyi karatu din irin na zamani ne shirin ku na gaba kan shi wannan besda to shiri na gaba shine yanzu haka nake maka magana a yau Allah ya yarda da ni da abokan aiki na ma'aikata kusan guda goma za mu yi tafiya zuwa ƙasar Morocco za mu je mu duba tsarin da ƙasar Morocco suka yi na ganin makarantunsu na tsangaya yadda suka shigar da ilimin zamani a ciki. A yanzu dai lokaci ne zai nuna ko wannan mataki na ita wannan kungiya ta alaramomi da malaman tsangayar za ta yi tasiri wajen shawo kan lamarin wannan matsala ta yawon barace-baracen ƙananan yaran. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. Kan gaida na ba tsari yanzu kuma sai shirinmu na gaba. A dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a lafiya zai shiga jamhuriyar Kamaru ne inda a nan ma akan samu yawan hatsara da ke sanadiyar asarar rayuka da dama akan hanyoyin kasar. Duk da yadda ake kara yin kamfe na rigakafi da kuma kiyaye haɗura kan tituna da ke zama ɗaya daga cikin ababen da ke haddasa mace-mace a ƙasar Kamaru kamar yadda a shekarar 2021 zuwa 2022 mutane da dama suka kwanta dama a kan titunan kasar an samu mace mace mutane da suka kai kimanin dubu wasu da dama sun jikata sannan an yi asarar makudan kudade da suka kai kudin sefa biliyan 200 wakilin sashen hausa a birnin duwala maimunatu sadu ta duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ta hada mana mummunar haɗari ya afku ne ranar juma'a da ta gabata a garin muluwe da ke kusa da mutangene a yankin fako a jihar kudu maso yammacin kamaru kan hanyar boya babban birnin yankin wata ƙaramar motar fasinja da ke jigilar yaran makarantar Lise technique Dumbe ta yi tahomu gama da babban motar mai ɗiban yashi da ya sanadiyar mutuwar 'yan makarantar goma sha ɗaya da direban wannan karamar motar sama da mutane ashirin ashirin sun ji rauni. Ministan sufuri na kasar Kamaru Ja Ernest Masena Beye ya yi Allah wade dangane da yawaitan haɗarurruka a kan titunan Kamaru inda ya ɗau tsauraran matakai kamar haka. Wasanni sun kare, ba mu son kuma yawan mace-mace mun ɗau tsauraran matakai kan wasu motocin fasinja wasu direbobin ta yadda za a janye musu lasisin tokinsu da zai iya ɗau watanni shida zuwa shekara guda. Haka zalika manyan motocin tumba da na ibar yashi masu haddasa ɗaruruka kan titunanmu. dès Gakam, ɗaya daga cikin manyan mambobin ƙungiyar kwadago ta ɓangaren sufuri, ya yi bayani kamar haka. Gwamnati ba za ta iya tafiyar da matsalolin haɗarurruka ita kaɗai ba, shaida haɗin gwiwar ƙwararrun ƙungiyoyin kwadago. Alphonse Ayisi Abena, shugaban cibiyar masu saye da sayarwa ta ƙasar Kamaru, to ya yaba wa ministan sufuri wurin. Minista euh, ya tsaya tsayin daka kan wannan lamarin kuma muna karfafa masa gwiwa kan wannan shirin don kar da a sake mutuwa a titunan mu. Ya isa haka kamfanonin motocin fasinja ko masu dako ko masu ɗibar tsakowa ko yashi da babbar motar tumba har da ƙananan motoci su kasance masu mai da hankali da samun natsuwa a kan hanyoyinmu. mu da yin hatara don kare rayuka. Alhaji Ibrahim direbar babbar mota ya yaba wa minista amma kuma ya koka dangane da rashin hanyoyi. Minista matakan da ya dauka matakai ne masu kyau kwarai daga gaske sabida ai wannan sabida kare eh, eh, waɗansu abubuwan da suke faruwa kin ga waɗansu direbobin suna ɗaukan fasinja su yi lodi fiye da yadda ake so su bi da samu wani amfanin su bayan irin lodi na aka yi musu tasha hakan kuma sai a je a samu wani satsari to kin ga haka bai yi ba kuma fasinja masu kansu sa'i suna da matsatsa su suke da suke zama dalilin wannan wannan wannan hali saboda da sheki fasinja sun tsaya hanya suna roko don Allah dauke mu wane ne wane ne idan ka wuce ka ga zama musu abin wani za ka wuce shi su dauki wani lokaci tukuna wani motan ya zo kaga wannan kai kai kokarin taimako ne kuma ga haka faru kuma wata sa'i kuma shi ka dauki haka waɗansu direbobin su ne sanadiya sai su je su shaye shaye cikin sa'arna su je su yi shaye shayen su sun kuma zo su ɗauki mutane su suka fasinja su fi lodi haka faru to ni a wannan matakin game da eh, eh, direbobin ɗaukan fasinja ina gani a matsayina na eh, na mai jan mota da abin nan na gani kamar ya dace to amma kafin haka ya kasance ya an so sabili da idan kika duba hatsarin mota da suke faruwa a kan titi a cikin ana samu a kashi 100 zaki samu kashi kusan 50 sanadiyan hatsari hanya ne domin ba mu da hanyoyi a nan gaskiya kam a faɗe ta mu da hanyoyi na kwarai wanda zai samu mu tafiya da mota yadda muke so kina tafiya wata take ban mota eh, eh, kado da mai tsakiyar hanya kin nemi kaucewa wannan shi ma nemi kaucewa shi ma mai zuwa shi ma nemi kaucewa shi ku zo ku haɗu shi ku taho ku gama kin gani haka na faruwa wani sa ido ga su ne iri-iri to amma kafin mata kafin da minista ya yi abin an so a samu hanya a gyara hanyoyi su kyau wannan game da motar fasu to maganar motar tun ba kuma aiki makin san bai dace ma ainihin magana ma bai dace ma ministan ba ya dauki mota ya dauki eh, eh, eh, fasinja ba to bari mu ja ba malamai burki a nan daga nan ne kuma za mu tashi a mako mai zuwa idan allah kai mu yanzu a madadin ita wakiliyar mu maimunatu sadu da daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman jumbe hamza da ya hada mana sautin shirin baba ya makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya madalla yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta imel. Sakon Shehu Adamu Rijau shine na farko a yau ya ce ina yi wa daukacin 'yan uwa musulmin duniya barka da sallah. Ubangiji Allah ya nuna mana na shekaru aru-aru masu zuwa cikin kwanciyar hankali da lumana amin. Sako na gaba kuma ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Don Allah ku bani dama in mika sakon barka da sallah ga daukacin al'ummar musulman duniya baki ɗaya Allah ka sa mun yi aiki karɓaɓɓe cikin watan Ramadana da muka yi ban kwana da shi. Allah ka sa mun yi dace a daren nan mai tarin falala falala da albarka wato daren lailatul kadar amin summa amin sako daga isuhu idilin faki jihar kaduna sai sako na gaba wanda yake cewa ina jajintawa 'yan jihar taraba saboda rasuwar dan majalisa mai wakiltar jalingo yoro da zan sama'ila mai hanci allah ya ji kansa da rahama allah ya sa mutuwa ta zamto hutu a gare shi sako daga ali rabkana gashuwa wannan sakon kuma ya fara da sallama sannan ya ce voa hausa muna fatan kowa ya yi sallama huta lafiya. mu a yau muna jinjinawa mai girma shugaba bazum na kasar mu Nijar bisa kokarin da yake yi na aikin kasa da fatan Allah ya taimaka amin sun amin sakon sani Muhammad Chindu unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya ne na gaba ya ce salam VOA Hausa ina ce al'ummar musulman duniya murnar kammala azumin watan Ramadana lafiya da fatan za mu yi bukukuwan sallah lafiya daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya amshi ibadunmu amin sun amin sako na gaba na haɗin gwiwa ne suka ce assalamu alaikum voa hausa za mu yi amfani da damar da kuke bamu don taya 'yan uwa al'ummar musulmin duniya murnar yin karamar sallah lafiya da fatan kowa ya sha ruwa lafiya allah ya maimaita mana allah ya bamu lafiya da zaman lafiya allah ya kawo mana ci gaba a ƙasar mu najeriya sako daga yakubu mai aski da raka da sanusi madatte da mamman sani dauda da yaro buniya garin malam jihar da magaram sakonmu na ƙarshe a yau shi ma na haɗin haɗin gwiwa ne kuma baki ɗaya suka ce muna wa ma'aikatan VOA Hausa barka da sallah karama da fatan dai an yi sallah ku cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa a yi shagulgulan bikin sallah lafiya. Allah kuma ya karɓi dukkanin ibadunmu sannan muna ta al'ummar musulmai a sassan duniya baki ɗaya murnar zagayowar sallar Idil Fitr da fatan Allah ya karɓi ibadunmu kana ya maimaita mana na baɗin baɗaɗa. Sako daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na yashi Lakwaja da Abdullatif Tanko na yashi Lakwaja dukkaninsu a jihar kogin najeriya sau za a yi mana afuwa bisa rashin domin rashin karancin lokaci ba za mu kawo muku labarai a takaici ba kuma da haka ne za mu karkara shirin namu na ranar yau asabar zuwa can an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu dawo da shirin mu na dare wato karfe takwas da rabi agogon ghana da gmt kafin mu yi sallama da ku muna mika sakon fatan alheri ga malam yahaya mustapha na kaduna polytechnic wanda mai martaba itsu nufe ya nada sarautar sarkin maskan nufe ranar 24 ga wannan wata allah ya ja zamani yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da producer baba wato dadi balawi da injiniyan mu patrick deyani aisha mu'azu nake muku fatar alkhairi ma'asalam.